waye ne Yesu. Ba wa'azin kanmu muke yi ba, sai dai na Yesu Kiristi. A kan shi ne Ubangiji, mu kuma bayinku saboda Yesu. Korintiyawa na biyu Sura hudu da aya biyar. Wannan littafi na sadaukar da shi gare ku masu karanta. Na gode da kun yarda da wannan shelan sakon Yesu kristi da ku. Ban taɓa na samu umarni da yau da kullun a kan littafin mai sarki ko kuma ba wai na bayyane da kyau a kan lamuran tauhidi ba. Amma dai ni mai bin Yesu Kiristi ne, kuma na kaunace littafin mai sarki. Bari ni raba wasu tunani da ku. Gabatarwa in ana yin tambayan waye ne Yesu ana wuri mai daɗi. Watakila akwai jin haushi da Ubangiji ko baka yarda da shi ba, ko watakila kana bin Ubangiji kuma kana ji kamar baya nan. Watakila kai musulmi ko Hindu ko Buddhist ko wani addini daban ne. Watakila kuma kana wuri daban ne da ko kai ma ba za ka iya ayyana ba. Ba tare da lakari ba ko na yadda kana ji ba, Ubangiji na littafi daga rubutun farko zuwa na ƙarshe ya karɓe ku, ya ma roka saboda ku yi tambayan waye ne Yesu. Watakila kana da tambayoyi da yawa a kan wannan magana. Wato a wannan takarda na zo in gwada amsa wannan tambayoyi sai kuma in raba waɗansu ilimi a kan shi. Abin guri da ban gaskiya shine littafi da Ruhu Mai Sarki. na yarda da littafi akan da duka rubutu na takardun da ya kai 66 wai ya zo daga ubangiji ne kamar kowane abu mai kyau ko mai gaskiya za a iya samu rashin fahimta da rubutun littafi ko rashin amfani ko kuma akwai shaka duk da haka duka kuskuren mutum a amfani da wannan littafi wannan littafi shine wurin zuwa ma mutum da yana so ya san ya ake bin ubangiji mutane da suka rubuta littafin mai sarki ba wai suka je makaranta ne ba saboda kowa ya iya karanta ubangiji bai rufe kanshi a cikin littafi ba ya ba mu inda za mu iya mu nime shi ne yanzu zai raba da ku tunanina a kan wannan tambayan wai waye ne yesu waye ne yesu littafi ya koya mana cewa yesu kristi yana nufi ubangiji mai ceto shi ne Ubangiji a jiki mai kama da na mutum. Ubangiji ya sauko kasa daga aljanna, ya zama mutum domin mu san shi da kyau, sai kuma mu haɗu mu zama ɗaya da shi. Yesu shi ne Ubangiji da ya zo a jikin mutum, ya zo ya gafarta da zunubinmu. sai ya ba mu rai madawami Wannan shi ne Yesu da kuma dalilin zuwansa. Wahayi Rubutun littafi ya ce mana, wai wannan shi ne maganar gaskiya da kuma mai wuyan fahimta. Ba za mu iya mu gane wannan gaskiyar ba, wai Ubangiji ya bar aljanna ya zo ya same mu. a ƙasa wannan ilimi ya yi kato ya fi mu littafi ya gaya mana wannan gaskiyan gaskiya mai daɗi mai kato fiye da zukatanmu an ce mana wai wannan gaskiyar ubangiji yesu kristi shi ne ruhu da gaskiya kuma zai zo mana da fahimta na hankali ba amma ta wahayi na lamiri har zuciyarmu. In kai kamar ni da mutane da yawa muna kokari mu san Ubangiji ko inda mun sashi ya dace a hankalinmu. Na da wuya mu yarda da lamirinmu da kuma zuciyarmu. su dauke iko. Amma da saninka, abokina, duka abubuwoyin muhimmanci a rayuwanka, abokanaye, iyali, murna, kauna zaman lafiya, gafara, rahama, wannan abubuwa sun ba da gaskiya gare da hankalinmu ba. amma na zuciya da lamiri. Kusan ko wani lokaci mun sa hankalinmu da gafartawanmu su lalatar da gaskiya na zuciya ko kuma zumunci. Ka taba ka bar kwakwalwanka ya zo da farko kafin zuciyanka, sai ka yi nadama. in wato Ubangiji zai zama a cikin karamin kwakwalwar mutum, wato shi karamin Ubangiji ne cikakke, an gaya mana daga littafi mai tsarki wai, Ubangiji shi ne ruhu ne, kuma masu biyayya ya kamata su bi shi a cikin ruhu da gaskiya. Yesu da kansa ya ce, a kan kalmomin shi da wahayi. Kalmomi na ruhu da rayuwa ne. Ka taba kaji kamar gaskiya Yesu na da wuyan ganewa a kwakwalwa, amma na da saukin kwankwasawa kofan zuciya. Sakon Yesu Kristi. na da ban sha'awa kan da Yesu ya ba da kara domin mutane su bi Ubangiji. Bai zo da kuɗi ko da wadata ba, ba wai ya zo ya amsa tambayoyin theology ba. Ya yi tambayoyi kamar akwai mai kishin ruwa? Ya zo wurina ya sha. Kowa da ya yarda da ni da magudanan ruwan rayuwa zai kwarara a cikinsa. Yesu ya tambaya wa ne mai kishi kuma ya yi alkawarin ruwan rayuwa. Wannan maganganu bai dace da aladan zaman rayuwanmu ba, bai dace da hankalinmu ba, amma dai ya soka da zurfi a cikin rai namu. Wannan tambayan na Yesu kana kishi ya sake maimantawa a rai namu ko na misali. Yesu ya tambaye jama'a, akwai mai gagaya kuma ya ba da alkawarin hutu. Yesu ya yi abubuwan mamaki amma akwai manufa ma duka abubuwan mamaki da Yesu ya yi. Akwai lokaci da Yesu ya faɗa ma taruwan jama'a wai dalilin da ya yi duka abubuwan da ya yi saboda mu musan wai zai iya cece mu ne. Bai yi abubuwan da ya yi domin ya sa rayuwar waɗansu su yi soki ma lokaci kaɗan ba, amma domin a gan wai yana da gafara ma zunubin kowa kuma ya rubuta sunayenmu a aljanna mene sakon shi ya ne zan samu wannan rai wannan hutu wannan ruwan rai a rayuwana a nan ne sakon yesu ya fafarta a zahiri kuma da na kana Yesu ya ce, Ni ne kofa, kuma duk wanda ya bi ni zai samu ceto. Yesu bai yi koyesuwa a kan Ubangiji ba. Yesu ya kira mu zuwa wurin shi saboda mu san Ubangiji. Mafi zurfin abun da kake da shi a rayuwanka a yanzu shine wani mutum, ba wani abu ko wani ra'ayi ba. Ka yi tunanin shi ma minti ɗaya. Mene ya fi daraja a rayuwanka yanzu haka? Na tabbatar maka, Ubangiji baya canzuwa. Gaskiya Ubangiji mafi darajan shi kan shi ne. nufin zuwan shi a kamanin mutum shi ne domin kai da ni mu iya mu gani mu taɓa da mu san shi saboda haka ɗayan sunan yeshi shi ne Immanuel da ya nufi Ubangiji yana tare da mu. Yesu Ubangiji a kamanin mutum ya zo domin ya siya da mu yanzu da kowane lokaci. Kana so ka san Ubangiji? Imani Yesu ya ce mana mu yarda da shi. Abinda ya ce kenan lokacin da yake tare da jama'a, kuma suke ganin shi. In suka iya suka gan shi, me ya sa akwai nacewa a kan yadda da shi abubuwa guda biyu suka shiga tunanina akan wannan maganan imani na ɗaya abokin gaskiya zai yadda da kai ka taba ka samu aboki da baka yadda da shi ba wannan mutum yana ganin ka kuma yana gashe ka a duka wurin da kake wannan mutum yana cikin zumunci da kai amma ba su yarda da kai ba kamar suka rufe gefen zuciyarsu daga wurinka ka taba ka samu irin wannan zumunci yesu ya zo ubangiji a jikin mutum ya zama tare da mu sunansa Immanuel ya nufi Ubangiji na tare da mu. Yesu baya so mu gan shi kawai ba, ya zo domin mu yadda da shi kuma domin ya shiga zumunci da mu. Yadawa da juna shi ne abin da yana tabartar da zumunci. Yesu ya ce, Ni na kira ku abokanayena. Yesu kuma ya ce wai, ba hanya da ka nuna kauna da ya wuce na bayar da ka. Na biyu, na gani ba da yarda ba. Jama'a da yawa suka gan karfin shi, amma ba su yarda da shi ba. wacikila kai, kamar ni, waɗansu lokaci kana ce, in zan iya gani Yesu da idanuna, gaskiya shi ne, da yawanmu da suka gan shi da idanunsu, su ma ba su yarda da shi ba. Kusan kowane lokaci da Yesu ya yi abin mamaki, mutane suke juya mashi baya. A ƙarshe, mutane da suka gani shi wanda suka ji shi wanda suka bi shi wanda suka yi tafiya da shi suka more abubuwan mamaki da ya yi suka yi masa makarkashiya kuma suka watsi da shi an kashe shi da safe a idanun wannan mutane Saboda haka ne Yesu ya kira mu wurin imani, mu bi shi ba wai na gani shi. Lokaci da mutum ya gan shi, ya kashe shi, mutum bai zai iya ya bi abin da yake gani da idanunsa ko wani rana da duka zuciyansa ba. za mu iya bi na lokaci kaɗan. Kamar manzaninsa ba a ma a wani lokaci idanunmu, zuciyarmu da hankalinmu za su kai ga faɗarwa mu kuma ba za mu kai ga nasara ba. za mu ma iya juya baya a kan abubuwan da muke gani kuma mun soyanta. Yesu ya gaya ma tuma manzunsa Albarka ga wadda suka garda, amma ba da gani ba. Nan a duniya, Yesu yana so mu gani da idanun zuciyarmu, kuma mu yi imani. wato mu karba bi mu yi biyayya da bauta yesu yana son zumunci na gaskiya da kowa abota wata rana za mu wuce zuwa aljanna inda idanunmu zai so ya yi sabta kuma zuciyarmu zai so tsiyayya kuma za mu gan shi fuska da fuska. Amma na yanzu kiran shi ne imani. Ka gan kaman kana gani Yesu da idanun zuciyarka? Dukiya Me yasa Yesu yana da wuyan gani? da kuma yin imani. Me yasa duka duniya ba su ji Yesu kuma su yi imani ba? A lokacin da na karanta littafi, na yi mamaki yadda Ubangiji yana ayyukansa daga farin lokaci. Ko da shike Ubangiji ya kaunace kowa daidai, wasu sun san ubangiji kuma wasu ba su san shi ba wannan shi ne kuma zai ci gaba ba zai yiwu mu fahimta ba mu gane da kuma mu bayyana haka ne yake lokacin da yesu ya taka a duniya ya yi wa'azi kuma ya yi abubuwan al'ajabi waɗansu suka faɗi a tafin shi sai suka ce, Kai ne Ubangiji, wasu suka yi masa kallon reni, isjili da kuma kalalube ikonsa. Ya zai zama haka, ya wani mutum zai kalle Yesu ya gan Ubangiji, sai wani mutum zai kalle Yesu. sai kuma ya gan talakawan mutum ba zan iya bayyana ba amma abin da na gani a duka rayuwa da ko koyesuwan yesu shi ne wai ya nuna kanshi a hanya mai zurfi da tawali ga zurfi da kuma tawali a lokacin da mutum ya gan yesu a ainihin shi Ubangiji tare da mu. Wato wahayi ya kai zuciyar mutum ɗin, ya canza shi har abada abadin. Amma saboda wannan wahayi na da zurfi da sabta da shiru, yana iya wuce mu da wuyan gani. Ga hankalinmu na nan a karkawa saboda hayaniya da sha'awa a farfagayen ruwa har abubuwan Ubangiji masu zurfi suna ta wuce mu. Yesu ya faɗa wani guntun misali saboda ya kwatanta gaskiyan nan. Ya ce, Mulkin sama kamar dukiyan da an binne a fili, mutum ya samu sai ya binne kuma sai kuma a cikin murnan shi ya sayar da komin da na da shi saboda ya siya filin kuna ji kamar yesu dukiyan da kuna farawan gani amma mutane a kewaye ba su gani ba jini labarin yesu abin mamaki ne An gaya mana Ubangiji ya zo ya cece mu daga zunubanmu da tabonmu, ka sani zunubinmu mafi girma yana saba da barin sawun jini, jini tushen rayuwar kowa, na zubi inda akwai fada da zaji da rashin sa'a. da wurin da akwai mutuwa, dukanmu muna da shi a hannunmu. Kai sayo ko a fakasi, muna zama a duniya da an gina a kan bawa da zaji, kuma dukanmu mun taɓa zubar da jini ko kuma cinye kayan sata. da ya fara shi jinin mutum wannan gaskiya mai danye da kuma mara daɗi ne amma zubi da jini yana tsakiyan duhun na duniya da kuma rabawanmu ga ubangiji saboda haka yesu ya zo yana so ya cece mu daga zunubi da kuma duhu yana so ya cece mu daga dukan shan wuya da abubuwan da muna yi da bai daidai ba yana so ya warkar da ko wani rai da zuciya da kasan da muna zama an gaya mana wai yesu ya buɗe hanyar fansa da gafara a hanya mai ba da mamaki da ruhaniya. Yesu ya ɗauke zunubi namu zuwa jikin shi, sai kuma ya mutu da shi. Wani aya a littafi ya sa shi haka, ya zama zunubi saboda mu Yesu ya ɗauke laifi da kunya namu, ya mutu da shi, ya bi ya tashi amma zunubinmu bai dawo da shi ba. Ya bar zunubin namu a kabari. Domin magana haka, Yesu ya tafi da zunubin namu sai ya dawo da gafara da sabo rayuwa mana. wani aya mai iko ya sa shi haka, jini Yesu yana da fada maganganu mai so kyau fiye da jini na zunubinmu. Saboda haka, in mun karɓi Yesu da gafara nashi, muna da godiya saboda jinin sadakar shi ma jinin Yesu. Tana so ka zama a wanke a jinin Yesu? Ruhu Yesu na da rai, yana da jiki kuma yana aljanna. Wata rana za mu gan shi fuska da fuska. Amma lokacin da Yesu yana gaya ma manzani wai ya yi kusan barin duniya ya tafi aljanna ya gaya musu cewa su samu farin ciki da tafiyan shi kara su yi kuka saboda ruhun mai sarki zai zo wurinsu ya zama a cikinsu ka gani lokacin da yesu na duniya ya zuwa kamani na mutum kawai inda yesu na wani kauye wato baya wani kenan inda yana sa hannun zaman lafiya a kan wani wato bai sa a kan wani daban kenan ya zo a kamanin mutum saboda haka na da iyakanci a saurari da lokaci kamar mu lokaci da Yesu ya hau zuwa aljanna, Ruhun Yesu, Ruhu Mai Sarki, ya zubi a kan kowa a duniya. Saboda Yesu da zaman lafiyan Yesu zai iya zama a kowane kauye da kuma kowane zuciya a lokaci ɗaya. Saboda haka, Yesu zai iya zama a zuciyarmu ba tafiya a mu kawai ba yanzu da yesu ya gamar da aikin shi a duniya mutuwa da tashiwa kuma saboda ya ba mu gafarci da rai madawami yana zama a aljanna za mu haɗu da shi a ruhu mai sarki in mun yarda da yesu zai zo ya same mu da ruhun mai sarki sai kuma ya zama a cikin zuciyarmu rayinmu da kuma ruhunmu ubangiji na tare da mu kana so ka yarda da yesu kuma ka samu ruhu mai sarki a zuciya da rayuwanka gayyata Yesu ya ce, Ni ne kofa kuma kowanda ya wuce ta kofan nan zai samu. ya Yahaya aya goma Sura tara Kana so ka gayatar da Yesu cikin zuciya da rai naka yanzu? Wannan shawara ce ta ruhaniya a cikin bayarwa da rayuwan mu. ma Yesu za mu samu gafarci da rai madawami A lokacin da ka sadu da Yesu, kana sabon hanya kuma wanda na kama haske zafin rana. Karin magana aya hudu Sura sha takwas Gan inda za, za ka iya tsallake gada daga rashin rai zuwa sanin Yesu. Akwai abubuwa guda biyu da za su yi taimako da kyau. In an yi, na yi rubutu su a kasa nan, kuma sai na rubuta addu'a da za ka iya karanta da kuma addu'a naka daga cikin Na ɗaya, tuba na zunubi. Dole a tuba daga zunubi, wannan mai wuya ne, amma wanda Yesu ne ya ce ka yi. Ya kamata ka zaɓa yanzu, wai da ikon Yesu za ka juye daga duka zunubin rayuwanka. Su kudi. shawa, kwadayi, rashin gaskiya, jaraba, zina, basta da sauransu. Tuban zunubi daga zuciya ne, kuma da waccan lokaci ya kamata a fara ganin Yesu a abubuwarka da na gidanka. watakila akwai abubuwa da ya kamata ka daina. Sadarwa, yanke, yarda da za su rabu da su. In ka fara bin Yesu kuma ka bar hanyar zunubi wato tuba, wato ka fuskanci bin Yesu. Imani. a cikin Yesu kristi. Mun yi magana, maganin daraja da gaskiya ne, imani a kowane zumunci mai gaskiya. Yesu yana kiranmu mu mu yarda da shi. Yesu yana kiranmu mu yi wannan takan imani kuma mu fadau a saman muryanmu wai mu ne da imani a cikin sunan Yesu. Na rubuta addu'a a nan da zai iya zama naka. Dole addu'an ya taso daga zuciyarka. Har in ka tuba daga zunubi, ka kuma ka karɓa Yesu a lokacin, zai sa Ruhu Mai Sarki a cikin zuciyarka. gafartar da zunubinka, kuma ya rubuta sunanka a aljanna addu'an ya yesu na gode da ka kaunace ni na gode domin ka mutu mani na gode domin ka gafartar da zunubaina kuma ka bani rai madawami Yau na tuba daga zunubai na, kuma na sa imani da yardawa na a cikin hannunka. Na roka ka gafarce na, kuma ka zuba min Ruhu mai sarki. Na gode Ubangiji domin ka gafartar da ni. Na gode Yesu Kiristi domin ka cece ni. Ka taimake ni yanzu in rike imani. kuma in bi ka da duka kwanan rayuwana sai ranar da mu haɗu da kai fuska da fuska a cikin sunan yesu na yi addu'a amin sabon rai idan har ka ɗauki matakin imani a cikin yesu an cece ka an gafarce ka ka zama sabon mutum wannan shine gaskiyan ubangiji shine sabon sako na yesu a matsayin sabon haifefe mai bi na da daraja ka fara karanta littafi mai sarki kowane rana da wasu mintoci a cikin addu'a da yesu na da daraja kuma idan ka shiga ikkilisiya na krista mai kyau, saboda ka yi girma a cikin imani da kuma goyon bayan sauran masu bi. Idan baka da littafin mai sarki, ina bayar da shawara ka nema na aro ko siya wani gobe. Ka nema a kan layi ko kuma a shagon littafi. Abin da nake yi shine karatun sura ɗaya a cikin kowane rana watakila ka fara a sakon luka sai kawai ka ci gaba a nema ikkilisiya mai kyau da daraja a yi addu'a da kuma a tambayi yesu ya kai ka a wannan shawarar ka nema shawarar ikkilisiya daga krista mai bi wanda ka sani kuma ka yarda da a tabbata ana jin ikkilisiya ko sun ɗaya a cikin sati wannan sadaukarwar ubangiji ne za ka iya canza waɗansu abubuwa a jadawalinka da kuma a cikin kudade saboda wannan ya faru ubangiji zai girmama ka saboda wannan zan so in ji daga gare ku har in ka yi mataki a imanin nan a bi ta gidan yanar gizo a shafi mai zuwa tura mani sako ga sanar da ni zan yi murna da ku da addu'a muku albarka dan uwana da yar uwana har sai mu haɗu da juna a haɗuwar dangi ubangiji ya albarkace karewa da kuma wadatar da ku a cikin sunar yesu domin karin albarkatu ziyarci gidan yanar zido a kasa www. 1 Peter com Ubangiji ya sa muku albarka, ya kiyaye ku, Ubangiji ya sa fuskarsa da haskaka, ya yi muku alheri, Ubangiji ya dube ku da idanu rahama, ya baku salama. littafin kidaya sura shida aya ashirin da hudu har ashirin da shida